Rundunar tsaro ta musamman a jihar Filato ta cafke mutane goma sha bakwai da take zargin wasunsu da haddasa rikicin da ya sanadin rasa rayuka da dama a sassan jihar Filato. Kakakin rundunar tsaro ta STF a jihar Filato, Manjo Umar Adam, ya ce uku daga cikin waɗanda aka kama daga yankin Gashish a ƙaramar hukumar Barikin Ladi an same su da makamai. da yake faredin waɗanda aka kaman kakakin rundunar manjo umar adam ya ce goma sha hudu daga cikin waɗanda aka kama an same su ne da laifin tada hankali a cikin garin jos wato yau mun yi faredin waɗanda kama su kuma ake zarge suna da hannu cikin wato tarzoma da kuma atakin da aka kai a nan wasu kananan hukumomi na barikin ladi da akwai mutane guda uku wanda ma'aikatanmu suka kama wanda muke bincike a kansu kuma binciken da muke a kansu daga dukkanin alamu kuma zai kai mu ga samun sauran wa'anda suka aikata wannan mugun aiki na can barikin lafi. Mun ba da tabbacin cewa su ne suka aikata wannan kashe-kashe? Eh wato yanzu dai muna kan bincike ne, to amma kuma wato daga dukkanin alamu dai binciken dai zai kai ga bayyana sauran wa'anda suka yi wannan aiki saboda a ranar da ake wannan suke wannan attack din a wannan ranar ne da su yaran mu kuma suke kokarin kare wato mutanen da suke wannan muhalli Allah ya ba su dama suka yi sa'a suka yi arrest din su. Da sauran sha hudun fa daga ina aka same su? Wa'annan su kuma muna zargin suna da hannu suna daga cikin wa'anda suka tada tarzoma a cikin gari wanda suka kakkare hanya suka ita faffasa motocin mutane suka kuma ɗaga hankali na zaman lafiyan da muka samu muke dan jin daɗi. To yanzu wani hali ake ciki tunda an ce a duk da dokar hana ta ko kuma takaita yawo da aka sa a nan cikin wayansu ƙananan hukumomi akan ɗan samu hare-hare wanda har ana kashe mutane. A wani hali ake ciki? Kamar yadda na yi bayani akwai wasu wajeji wanda ake dan samun dai barazana amma ba mu samu labari na cewa an yi kisa wajen ba sai dai barazana kuma wani abin da ban faɗa miki ba akwai wato sojoji wa'anda sun samu training na musamman a ƙasar waje wanda shi daga defense headquarters aka turo mana su saboda su zo su taimaka mu ƙara ƙarfi akan ma'aikatanmu da suke nan su kuma taimaka ta wajen wanzar da zaman lafiya bacin nan kuma akwai wato shi kaman headquarters na air da su ma suka turo mana wato abin da helicoptoci wa'anda su ma za su taimaka kwarai da gaske wato wajen patrol daga sama saboda su tabbatar da menene ke kasa sannan suka ga mugun abu sai su sanar da ma'aikatan wanda suke a kasa ko kuma wani yunkuri kuma na shi wato shugaba na yan sanda daga can Abuja headquarter da ya turo shi ma dai da yan sanda wa'anda sun samu su ma dai abin nan training na musamman dan dai a samu a abin nan a tabbatar da an yi maganin duk wani wanda ya nemi ya daga hankalin jama'a ko kuma ya karya doka. a takaice yanzu kamar maganganun da nake miki yanzu in ga duwa nan kayan aiki da kuma abokan aiki da aka turo mana daga su can Abuja to ina tabbatar miki cewa ba da a samu wani matsala ba ta wajen tabbatar da zaman lafiyar da muka samu a Plateau State ya ci gaba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.